Alhamdu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين baya haka 'yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan shiri mai albarka na zamantakewa wanda yake zuwa muku daga gidan tv na ja'iz da ake samun su a kafa youtube ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a yau ma kamar kullum muna tare da dan uwa malam yusuf usman kofa babban limamin juma'a na masallacin al'ansar da ke unguwar maidile karamar hukumar kumbotso a cikin garin kano malam muna yi ma barka da shigowa cikin wannan shiri mai ah, barka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to malam daman an tabo bayanai akan abin da ya shafi zamantakewar aure na'am tare da dan uwa gwani malam aminu bala to kuma malam baya nan yayi tafiya muna fatan allah ya dawo da shi lafiya amin amin to yau malam insha allah subhanahu wataala akwai wani abu mai muhimmanci da nake ganin ya kamata mu tattauna a kansa wanda shi ma yana da alaka da abin da ya shafi aure neman aure kokarin kulla aure a takaice dai ba wani abu ne malam sai zancen sharaɗi kafa sharaɗi da ake gindawa hmm. ake gindaya wanda ya zo neman aure misali mutum ya zo auren neman auren yarinya sai a sa mai sai ta yi kaza ko da sharaɗi kaza da sharaɗi kaza shi ne da muke so mu ɗan dan juwarwara akan wannan domin gaskiya na bada matsala a cikin zamantakewar aure bayan an yi wani lokacin kuma ya gurgunta ma hanyar neman auren a fasa zahiri eh, to malam bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda dan uwa malam abu abdurrahman malam musa dan kwana muhammad ya gabatar cewa akwai ana samun yawaituwar kafa sharaɗai yayin aure so mu musamman a wannan zamani namu mafi jan hankali shine sharaɗin karatu hmm. wanda shi ya fi zama ruwan dare yanzu e cewa yarinya za ta ci gaba da karatu da sharaɗin zai batta ta ci gaba da karatu wato idan mutum ya zo neman auren yarinya sai mahaifi ko waliyin ta ya ce e mun yadda za mu baka amma da eh, sharaɗin an eh, ka aure ta za ta ci gaba da karatu to idan mun kalla abu na farko hmm. da ya kamata mai duba a kai a kafa sharaɗi a aure abu ne tabbatacce hmm. kamar yadda ya zo a hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mafi girman sharaɗin da ya kamata ku cika shine sharaɗin aure ma'ana sharaɗin da kuka halatta mata da shi hmm. da kuka zo aure wanda har da shi ne aka amince muku ah, har kuka aure su to yana da muhimmanci a cika shi sa za mu ga malaman ƙawa'idul fiqhiyya suna mm. ciyawa kullu sharɗin lazimun lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi ma'ana dukkan wani sharaɗi wajibi ne ga wanda ya ɗauki wannan sharaɗin ya cika mm. a harkar kasuwa ne wan nikahi ko kuma a harkar auratayya ne wal maqasidi mm. illa shurutan halalat maharima au aksuhu fazu fasadin wa kalal sai dai sharaɗan da suka halarta haram au aksuhu ko akasin haka suka haramta halar. to wannan sharaɗin ko da an ƙulla fazu fasadin ma'abocin lalacewa ne wa kalal kuma yana da tasgaro to abin da muke so mu kira 'yan uwa masu sauraro a nan kafa sharaɗi a aure ba haramun ba ne da yawa za mu ga malaman fiƙihu suna yawan magana a kan halaccin hmm. kafa sharaɗi ga waɗanda suka zo yin aure kamar hmm. mace da za a aura ta kafa sharaɗin ba za a fita da ita wajen gari ba za ka yar ka zo daga inugu ka aure ta za ka aure ta ta ce to zan aure ka amma da sharaɗin ba za ka fitar da ni daga kano ba to idan mutum wasu malaman suna ganin idan mutum ya ga zai iya to sai ya aure ta hmm. idan ba zai iya ba sai ya yi haƙuri to cikin sharaɗai sai abinci kaza ko wani abu eh so batu ne na shi mai auren ya tsayaye nazari dalilin da ya sa muka gama ja hankalin 'yan uwanmu masu sauraro akan wannan wato shi wannan akwai sanda sharaɗi na halal za a zo a kafa shi amma ya zo ya rinka barin baya da ƙura asali idan an yi aure ba a yin sa da nufin rabuwa shi yasa za mu ga shari'a ta haramta auren mutu'a saboda nikahun ila ajalin ne ma'ana tun sanda aka kulla auren ma da nufin za a rabu ne shi yasa sai shari'a ta yi rugu-rugu da wannan aure din to cikin abubuwan da suke koda halan ne hmm. suka zama na sababi na samun rikici da rabuwa aure musamman a mu na malam bahaushe hmm. satin ɗinmu ana yawan samun breaking home wato rabuwa aure hmm. daga yin aure ah, shekara biyu shekara ɗaya wata tara kaza kaza wato sai ka ga auren ya katse har abin ya zo ya fara damun al'umma saboda wannan breaking home ɗin da ake samu na divorce wato mutuwa aure yana dawowa ya shafi wanda bai ji ba bai gani ba galiban 'yan shaye-shaye da wasu daga cikin masu kwacen waya ai duk in aka bibiya research yana nuna akwai gudunmawar karyewar gida breaking home ɗin nan mutuwa aure wata kam sun rabu da mahaifiyarsa mahaifin ya ƙi lura da shi ita kuma ba ta da ƙarfin lura da shi don haka kawai yaro zai shata wa kansa layi sai ya dawo ya gallaba al'umma wannan ne ya sa ya zama wajibi al'umma da hukumomi da malamai su tashi a kan yadda tabbas sai an tabbatar da saniti a cikin harkar auratayya saboda barinsa haka sakaka yana haifarwa da su al'umma ɗin da suke zaune da al'umma matsaloli so idan mun nazarci abin da ya shafi kafa sharaɗi hmm. cikin matsalolin da nazari bincike yake nunawa yake kawo rabuwar aure akwai wannan sharaɗin na ci gaba da karatu sharaɗin ci wannan ramfat ne yanzu ya yawa hmm. musamman yanayi da muka tsinci kanmu duk wacce za a zo a aura da wahala ko su samarin su yi wa kansu sharaɗin karatun a junansu ma'ana ita shi da ita iyayen eh, ba su sani ba su kuma ɗau alkawari mai girma a kai ko kuma su iyayen su titsiye su tsare shi wanda zai auri yarinya su kafa masa sharaɗin cigaba gaba da karatu wani ma sai an yi rubutu sai an yi rubutu wani sai an yi rubutu to duka wannan sharaɗin bincike yana nuna yana tafiya ya babbaya da ƙura to sai muka ga sharaɗin in ka kalle shi ba za ka ce haramun ba ne mm. da ci gaba da karatun ya mace ba haramun ba ne to amma rashin ƙwarewa da rashin bin hanyoyi na shari'a mm. wajen tabbatar da wannan sharaɗin sai ya haifar da al'umma ya faɗar da al'umma cikin matsala matsaloli kuma suka rinka aukuwa masu tarin yawa to sai muka ga kada mu yi dogaro da cewa ya halatta a kafa sharaɗi mace ta ci gaba da karatu hmm. kuma mu zo society mu ta shiga cikin matsala ba tare da kallon hanyar da za a bi a kawo hmm. saniti a cikin harkar ba a tsaftace harkar ma'ana a yi kowa ya tsira da mutuncinsa kada a yi ɗakwance uwa kwance yawwa eh, haihuwar guzuma na'am na'am to shi sa muke ganin ya kamata mu yi nazari akan abin da ya shafi kafa sharaɗi eh, ɗin nan to a fahimtarka da kuma nazarinka na me yake janyo har sai an kulla sharaɗin an zo an yi rubutu an karfafa wannan to abubuwan da ya kam mazajen ne suke canja ake tsoron kasa canja ko kuma me yake faruwa wato abin da yake aukuwa a dan takaici hmm. shi waɗannan sharaɗin ai gaba ɗaya mu ba san da shi ba eh, shi yasa ai suka zauna lafiya a gidan aure saboda me ba wanda zai zo auren yakka iyayensa ko ita ta kafa sharaɗin me sai an ci gaba da karatu. To amma malam eh. kan da katse ka sai a ce zamanin su ba zamanin karatu ne. Na'am. Ba sa wannan karatun sai kaga iyayen mu duk wasu ma ba su yi firamare ba ƴan makaranta da Islamiyya. To kaga yanzu ko zamanin karatu ne to yana so yi karatu. To alhamdulillah to kaga kenan akwai bukatar dogon nazari akan abubuwan da suke sababbi. Na'am. yauwa kada mu dogara da halan ne to sai muka ga kuma gashi zamanin karatu ne sharda suna zuwa mm. kuma suna ruguza yanayin auratayya wanda kuma mace ba ta da wani gata a rayuwa sama da wannan harkar aure din malam karatun ya auren ya fi karatu to ai suke cewa in ba wata akan akan karatun malam sai ta raba aura eh ita dole sai ta yi karatu ko ya rabu da ita ko kuma ibata ta karatu eh to ya wani kuma sai a fasa to ya danganta da amma kana cewa auren ba mace ya fi ina ai asalin mace ai aure ne saboda da babu su da hatta mu masu magana ba mu zo mun wannan magana ba da shugabanni masu ba da umarni a ƙasa da ba a same su ba da waɗanda za su ba da hannu a tituna da ba a same su ba to wato malam da mace eh. ta fahimci gatan ta shi a ina ai eh. shi ne asali ai shi in ma dai wata mijinta ya hana ta karatu ko an samu tasgaro ta tsaya ta rike a kware a to ai ta yi duba zuwa mahaifiyarta mana na'am gaskiya ai an zauna an haife ta an zauna da iyayenta lafiya kuma ba da karatun ba na'am duk da ciya ba muna ciya karatun haramun ba ne to amma mace idan mun duba asali ma abin da Allah baraka wa ta'ala ya faɗa ya ce wa karna fi tukunna su tabbata a gida ai wato a halittar da Allah ya yi wa namiji da mace namiji ɗan ya fita ya je rigima ne maya hmm. duk abin da zai yi ya yi hmm. ita kuma mace ta tsaya a gida tenshin ɗin da ya ɗebo a waje hmm. ina zuwa ita kuma ne. sai ta sauke masa sai prejarsa ta sauka hmm. Na haka inda dai ka ga mace ba a gida ba wani sababi ne sababin nan zai iya e ka ce namiji da eh, ya abin da zai yi abin e na halali da a na ai abin da ake nufi na ɗaukar <laughs> kankare da gini wani lokacin yana yankan farce ko ya tafi sana'a mai mota ya zo ya auna shi dan a daidai ta ya auna shi ya rikirkice to in ya da wannan tension din da anxieties din to waye zai ɗebe masa shi sa ma'ana faɗin litaskunu ilaiha haɗin kenan eh, dan ku samu nutsuwa da su matan na hmm. dan ku sisa za mu ga ko a janibin tarbiyya wanda masana boko suke ciya irin gidan shi a higos shigos hmm. gidan ya fice ta fice ko gidan karɓo mun mukulli <laughs> malamin da gidan ya karɓo mukulli shi goma ai to zai fita ta fita shi ma da zai fita ɗaya zai riga ɗaya dawowa to dole a kai mu kullum mi makota tana nan zaune lafiya tana eh sai ya zama na gidan karɓo mu kulli kenan to irin wannan gidajen za ka ga hatta wajen ba da tarbiyya in ba a samu tsayayyu da suka fahimci situation ɗin da suke situation ɗin ne mai girma ba tarbiyya tana kwacewa saboda ka haifa ne sai dai a je a ɗauko wata a ce ita za ta yi tarbiyya mm. ita kuma tarbiyya ba daidai da wanda ya haifi abinsa ba to shi sa irin wanda suka tsinci kansu a wannan gida akwai wani orientation na musamman da ya kamata su samu a wanda zai taimaka musu don tsallakewa a kan gararin tarbiyyar 'ya'yansu da wasu abubuwa makamancin maka. ni ne na ɗan saukar da mu kan To abin da yake akwai shine a duba da yanayin yawaituwar sharaɗa hmm. da ake yi na abin da ya shafi harka kafawa iyaye mazaje. da suka zo aure da farko za mu yi nazari kamar haka na farko muna kira manufofin da suke sa a kafa sharaɗin hmm, yauwa shine tambayar da nake eh manufofin hmm. kenan a nan gaban muna kira ga matasa ga masu aure ga su iyaye hmm. kada ka je neman aure kawai a turo ma takardar kaza kaza ba tare da ka tsaya ka yi nazari mai mm. zurfi ba. Eh, ka amsa kawai ka yi eh, amsa saboda soyayya eh, saboda sake sai sun auku masu tare da akibar ake komai kuma da nazari ya fi so cikin dalilan da mm. suke sa yanzu aka sami yawaitar kafa sharaɗa na ci gaba da karatu kafin a yi aure akwai abin da ya shafi a kuncin rayuwa da muka fada a wannan mm. ƙasa cewa ai eh, manufar samun aiki mm. ki samu ki yi karatu idan mijinki ya mutu ya baki da 'ya'ya kina ɗan ticin kina aikin eh. asibiti kina da yan aikin eh, albashinki ko a private ne eh, ba da eh, sai gwamnati ba yau ba ba sai gwamnati ba yau yau wai abin hannu dai ma ma'ana asalin kafa sharadin hmm. idan ka kalle shi talauci ne ya ja eh da yawa ka fahimci saurayi da mai neman aure tsaya tsaye kalli masu kafa mashi akwai wanda za su kafa ma sharaɗi saboda kuncin rayuwa da hmm. aka tsinci kai a ciki sai dai irin wannan kaso ɗin mun kalli al'ummanmu su ba laifi a suna da yawa sannan cikin sharaɗaɗɗuka dalilai duk da wannan za mu zo mu nazari a kan wannan manufa ɗin kawai mace a kafa ma sharaɗi saboda ana so ta yi aiki tana so ta yi aiki idan mun kalla cikin makasid na aure shari'a ba ta ɗora ma'aurata idan an zo cikin abubuwan da za a yi asisin ɗin mutum da shi a ce mi asalin mama asali shari'a tana kallon zai ɗauki nauyinta ne gaba mm, namiji haƙƙinsa ne tufatar da ita gurin zama komai na aka ta shari'a wannan tunanin nata ma bata san da shi ba kawai a zo a kalla kawai don me a rinƙa ma kallon kawai gazawa mm. tun da kallon gazawa ne akwai wanda ya zo neman auren ba za ma a kawo ma wannan magana sharaɗin ba saboda an kalli me ke tattare da da shi kenan to ka kama wani lokacin yakan zama raina ma wanda zai aura kamar economic status dinsa mm, ana ganin kamar da eh, ya yi ƙasa kamar da matsala mm. sannan cikin dalilai na biyu akwai kururuwar shaidan a gidajen rediyo cewa an riga an ba su cewa a kawai maza su suke riga mata mutuwa don haka zai mutu ya batta da 'ya'ya malam suna nan a gidan rediyo sai ka tafi ka bar iyalanka kafin ka da wasu sun birkita ma ita a rediyo. shi ne inda eh, ai gaba ɗaya an loda su sun yi lissafal kawai maza yanzu su suke riga mata mutuwa zai mutu ya baki da 'ya'ya in kika suke mijinki kika yi wasa baki karatu bakin samu aiki kaga akwai kuncin tunani waye ya faɗa gwamnati ta kan iya ba wa kowa aiki to a kar muka na an koro bayani to kuma an daga ga lokaci ya yi. Eh. dole masu kallon da sauraron mu mu tsaya anan sai dai a yi mana haƙuri a shiri na gaba sai malam ya dora mana muna godiya ga malam kuma muna fatan Allah ya maida malam gida lafiya to masha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to masu kallon mu da sauraron mu sai a tara a shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh